barkan zuwa barkan zuwa Allah sai ka sa hannu ana to saboda an gama shirya komai an yi wanka an yi kwalliya yanzu haka suna mota tare da hajiya da kyau likita na gode sosai na gode ai na zan sa hannu sa hannu ba na gode sosai na gode wanda na alhaji ai mu ne ke da godiya domin duk sanda mu ga wayannan jarirai al'amarin ba abin da yake kara mana sai ban tausayi shi yasa a duk lokacin da muka ga mun sa su a hannu na gari wallahi mun fi kowa farin ciki mun fi kowa jin daɗi gaskiya ne godiya nake kuma in Allah ya yarda wannan jariri zai tashi tamkar a gaban mahaifansa likita zai samu soyayya ma fiye da inda a gaban mahaifansa ya taso na gode sosai na gode sai dai likita ban tambaye ka ba eh, wanne na samu ne mace ne ko namiji <laughs> alhaji kenan baka san mace ne a haɓa likita ba wanda ba na so kowanne daidai ne to an kaje mota za ka gani to na gode sosai na gode sosai a tashi lafiya 啊，我给他坐下去。 barka da zuwa jiya wai kai wani irin mutum ne please eh kullum in kai laifi sai ka dinga apologizing kai kurma ne ne da ba a yi maka honso ɗaya sai an yi anyi sai ka ce ɗakin naka na wata uwa duniya ne dan Allah ki haƙuri hajiya wallahi ina ban ɗaki ko gamawa ban yi ba na gintse saboda kan ɓata miki rai ki haƙuri da Allah to gaskiya ya kamata ka canza halinka don wata rana kana ji kana gani zaka rasa hanyar cin abincinka da Allah ki haƙuri hajiya da Allah yi haƙuri da Allah abba ya da ne a'a bai dawo ba amma yanzu na ga yayin ki ya fita ina ganin shi zai je ya dauko abdulmani me yasa ba za ka dinga bari ne in dinga buɗe kofa ta da kaina ba <laughs> dadi ai ka tsufa ne kaga gara in fara rage maka aiki tun yanzu kai ce ina tsufa kana ga akwai abin da za ka yi wannan ni ba zan iya ba <laughs> dadi ka bar jakan kuma Assalamu alaikum. Sen ya Abdu. Ah. Eh, lallai kin nuna min yan uwantaka. Da har za ki zo ki wuce ni ki tafi gurin ɗan uwanki. Ko kin manta cewa shi ɗin ma ɗana ne? Ah, abba ka yi haƙuri ban ganka ba sai yanzu. a'a ƙarya kike yi ba baban naki ne fara wucewa ba da za ki ce biki gan shi ba wato ba ai sai an yi mana uzuri ka san abin na kana da ƴan uwa ƴan uwa yan uwa kashin awaki kenan to shikenan sai ku san inda dare muku ba ni jakata ku banni tare da mahaifiyarku. Mm-hmm.

ranar bikinki akwai leƙi. kin san cewa ban taɓa yin rawa ba ko to wallahi ranar bikinki zan cashi zan gyagiji zan girgiza sai dai kawai in aka kai gidan mijinki zan ta kuka ne kawai yanzu ya abdul me ya kawo wannan maganar kuma kai kanka ka fi kowa sanin fa bana santa kai ka san bana son wannan maganar ka san bana son rabuwa da kai ni ba zan yi aure yanzu ba To, na ji masifaffiya, ai haƙuri. Na ce ki haƙuri ai. Yanzu yadda za a yi kenan. Ko? To, ni na daɗe da kawo wannan shawara. Kika ce min ke. me kuma ya haɗa ku yau ma yarinyar nan dai magana ɗaya ce fa kullum dai ita ce maganar aure daga na fara mata maganar aure sai ta fara kuka wai ita ba ta so ta bar gidan nan ba ta son barin gidan nan ko dai ba ta son rabuwa da kai ha to rabuwa rabuwa da ni ya zama dole tunda duk dai matsayin mace a cikin su wata dan sai ta tafi gidan wani idan ta tafi gidan wani kin ga ba abin da ya rage tsakanin da ita sai dai ziyara to amma kai duk da ka ba ta son irin wannan wasan me yasa kake mata <laughs> abba kanwata ce fa kanwata ce kuma ba ta da wani wanda ya fi ni a duniyan nan ni ne abokin shawaranta ni ne abokin hiranta kuma ni gani na cewa babu wani magana da ta fi mahimmanci da za mu yi magana da ita a yanzu kamar maganar aurenta to amma daga na yi magana sai ta fara kuka bari in je in ba ta haƙuri to ka dai san su ma'aruf sun kusan tashi daga makaranta kuma su suke so ka ɗauko su ba sa son direba ya je ya ɗauko su a makaranta ko? Eh ba zan daɗe ba barin mata ma kawai dai ni ɗan laɓata. Yau na ji ikon Allah. Ah. Assalamu alaikum ya 'yar uwata. to ai idan kin isa katifan zaki dauka ki jefe ni da shi ai wallahi dan ba zan iya bane da nan iya wallahi sai na dauko na wurga maka bana tsammanin cewa a duniya akwai 'yan uwan da suka shaku kamar yadda ni da nazifa muka shaku lallai mun shaƙu matuƙar shaƙuwa sai dai ina so ki sani cewa an daɗe ana zaman tare tsakanin 'yan uwa sannan kuma an daɗe ana rabuwa tsakanin 'yan uwa haka abin yake saboda haka ni da ke dole sai mun yi haƙuri ya abdul na gaya maka ni fa ba zan yi auren nan ba saboda tuwon mama wallahi ka gani ba na so ka daina mun wannan zancen ba ka bani zan fitan ban maka ɗakin nan haka zalika duk inda kika je ni ma sai na biki <laughs> problem girl kenan watakila allah ya nufa haɗuwar waɗannan yara shi isa nake ganin ubangiji ya nufe su da haɗuwa a gida guda da dukkan alamu abin ya nuna haka to alhaji me zai hana a samu a kira su a gaya musu tunda dai akwai aure a tsakaninsu ni na ka za su yi farin ciki idan suka ji wannan maganar kuma gashi misali sun riga sun shaƙu da junansu ko? haka ne amma hajiya ke kanki kin sani halayya su ta bambanta kuma sun shaƙu da juna ni a tunanina za su iya samun matsala a su na aure saboda bambancin hali ke kanki kin sani ba kya buƙatar in fahimta da ke yaya halinsu yake tunda kin fi ni sanin halinsu. Gaskiya ne. To abin da ya fi kawai a haƙura a ƙyale su ka ai wannan maganar mu. Kowa ya samu mijinsa, ita ta samu mijinta ta aura, shi ma ya samu matarsa ya aura. Ina ga hakan zai fi. Haɗa son shi zai fi. Ki bani kawai ina ganin zan fito da wata dabara. To ce irin hikima ce Alhaji ga yamu. Зангаля. ruwan zafi a jiki? Me ta maka? Abba ne ya ce in ji taso shi ne ya biyo ni da gudu. Yarinyar nan ina kwance fa kawai ta zo tana ta min ihu tana ta min ihu a kunne kamar kaina zai fashe. Haka ake tashi mutum yana bacci? Fa ai Alhaji da ya ce yana neman ka. Nazifa tana can tana jiran ka yana so ya gan ku. Ko? Aminu alaikum assalam. ki tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah samu guri ka zauna ita mahaifiyar taku kun gaisa ne? Hmm, gaisa da shi a lokacin da khadija ya biyo ta a guje <laughs> gaisa abdulmalik nazifa mun kira ku ne don mu karamta muku wani labari da zai mutukar ku mamaki kuma jin wannan labari na tabbata sai kun yi matukar kaduwa na so mu ci gaba da rufe wannan sirri ba mu buɗe shi ba har abada to amma saboda kasancewar yadda muka ga kuke gudanar da al'amuranku sai muka ga ya kamata mu buɗe wannan sirri ba don komai ba sai don samuwar farin cikinku da kuma farin cikinmu gaba ke daya abdulmalik bayan allah ya azurta mu da samunka da shekara biyu mahaifiyarka taso allah ya bata wata haihuwar amma Allah bai bata ba haka muka zauna muna ta neman yadda za a yi Allah ya kawo aihuwa har tsawon shekara hudu fema sai mahaifiyarka ta kawo shawarar ko za mu tafi gidan marayu don mu samu jaririn da za ta raina bayan kai sai na amince mata da wannan shawarar da ta kawo sai na ce amma mu fara zuwa asibiti kafin mu je gidan marayu saboda asibiti ma wani lokaci ana samun jariran da aka rasa masu shi da izinin gwamnati sai a ba wanda za su raine shi allah da ikonsa muna zuwa asibiti sai muka ga an kawo asdin ɗin waɗansu gawaki guda biyu mace da namiji sun mutu amma da jaririya a tsakaninsu allah bai sa ita ta mutu ba a wannan lokaci aka yi ta neman yadda za a yi a samu dangin wa'annan mamata ba a samu ba aka ɗauki wannan jaririya aka ba mu shi ne muke rike da ita nazifa muna son ki muna matuƙar ƙaunarki ai na san kuna so na umma ban taɓa musan hakan ba to amma miye na nanatawa yanzu bayan duk labarin da abu ya faɗa bai shafe ni ba nazifa ke mu ce muna matuƙar ƙauna ki ƙauna kuma ta har abada amma ba mu muka haife ki ba ke ce 'yar da muka karɓo ta daga asibiti muka baki duk wata kulawa da kika rasa daga mahaifanki muka baki duk wani jin daɗi da kuma alkhairinsa kuma na tabbata baki taɓa neman wani abu ki rasa a cikin gidan nan ba haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki shiga Nazifa. Nazifa. nazifa abdulmalik mun bayyana wannan sirri ne ba don komai ba sai don samar da farin ciki a gare ku gabaki ɗayanku saboda fahimtar da muka yi ni da mahaifiyarku ba kwasan rabuwa shine muka yanke shawarar haɗa ku aure gaba ɗayanku. ku Kwarai. Akwai aure a tsakaninku Abdulmalik. Gani muka yi idan muna son haɗa ku aure ya zama dole kuma ya zama wajibi sai mun bayyana wannan sirri da muka daɗe da ɓoye shi a cikin zukatanmu. To amma abba ya za a ce matar da muka sha nono ɗaya a ce kuma ta zama matata. abdulmalik ba ku sha nono ɗaya ba nazifa ba ta sha daga mahaifiyarka ba renanta kawai muka yi lokacin da muka ɗauko nazifa a asibiti dama ka san ni na riga na kwana biyu ban haihu ba tsawon shekarun nan sai muka yanke hukunci kawai ni da mahaifinka a bata madara ta sha madara ne ta rayu a kai shi muka ci gaba da bata amma bata sha nono na ba nazifa abdulmalik wannan shawara da muka yanke ita ce daidai kuma ita ce maslaha amma idan kun shawarta tsakaninku kun amince da ƙudurinmu za ku iya zuwa ku faɗa mana ko ku gaya wa mahaifiyarku a barin fita na rasa yadda wannan rayuwar za ta canza wacce nake kallo a matsayin yar uwata ta jini yau ta canza ta zama wani abu daban baka ji daɗin hakan ba kenan abdulmalik ashe kenan su kake mu rabu da kai ba haka nake nufi ba ina kallon yadda rayuwarmu za ta canza ne kawai ni na ji daɗin hakan gwamma da labarin ya canza in har zan kasance a tare da kai har abada na san iyayenka za su ci gaba da rike ni a matsayin iya na gode da ban san iyayena ba tun farko balle tunaninsu ya dame ni gara da ban san zira'ata ba ballantana in ta mafarkinta iyayenka kaɗai na sani kuma iyayenka su ne nawa danginka nawa ne har abada ina son ka ya abdul ina son idan sun tambaye ka ka ce kana sona ni ma ina son ki nasifa kuma ina yi miki sanda ba kya min irin sa. muka amince da ƙudurmu kuma wannan haɗi shi ne daidai shi ne mafi dace saboda kun yarda da junanku kuma kuna son Sau saboda haka ina son ku yi haƙuri da junanku daga nan har zuwa lokacin da Allah zai rufa da wani kuma zan saya muku gida duk abin da kuke bukata sai ku rubuto shi ku bai wa mahaifinku kuma insha Allah babu abin da zai daga ni daga abubuwan da muku alkali sai abu na biyu Abdulmalik. ba na son daidai da rana ɗaya kai wa zifa gurin asali idan ka kuskura na ji haka ba za ka taɓa jin daɗi ba dukkan ɗayan ba wanda ya yi saboda wahala kan insha Allahu abba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba zai kasance ba ke nazifa ki gyara halayenki kina yin halaye da yawa wanda malik baya so gare ki canja halinki ki canja takunki aure ne yanzu kina ji ko ki zauna lafiya da mijinki Allah ya tsaunar da ku lafiya Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Abba aure za a musu aure za a musu <laughs> wato so kike a miki aure ko ki rabu da ni ko ki tafi ki bani hmm, kadija <laughs> to za a miki aure ke ma in an tashi daura auren su sai a daura naki ko hmm. <laughs> duk da haka kike so za ki tafi ki bar mamanki ziba na ga har yanzu kin kasa canza mu ni kuma gaskiya yanzu tsoro nake kar in zo sai an yi auren nan zo in kasa kura a dakar soyayya da na yau matar da ya kamata a ce na aura tanadi idan kai ba za ka kure mun ba ai ni zan kure maka ka ci gaba da zama a matsayin yayana ni kuma zan ci gaba da kallon ka a matsayin mijina gaskiya baki da kunya <laughs> ai ba na son kallon ruwa ne bari kwaɗo ya yi min kafa rage abubuwan jin daɗi na nishaɗi a rayuwa sannan daga baya ka zo ka ƙara mata wa <laughs> kina tsammanin umma da abba za su bari in ƙara mata in yi miki kishiya ai ko da wasa yadda na san suna son kiɗin nan ba zan taɓa zuwa musu wannan zancen ba ka gani dai ga shagon da za mu shiga shashashar ina ce ba gidajen ina ne ina zaune a falo ki zo ki da ki shara. Iye sai ka ce kika fara aiki a gidan? Na jira na jira hajiya ki tashi in zo in share. Sai an kama abin da zan yi. Rufe min baki banza kawai shashasha kawai yar ƙauye. Ina zaune za ki zo kina shara sai ka ce kika fara aiki a gidan nan ne kuma ina magana kina magana sai ka ce ni ne nake zaune a ƙarƙashin ki. Rufe min baki. Ako ta saki bani guri ni. Haba Nazifa. Tun ina waje fa nake jin kina daga mu da yake kina fa zagin matan nan. Me haka? Mama da Allah ki hakuri. Ki je idan mun fita daga falon sai ki zo ki share ni. Dana. Ba komai lai dai. ba wani laifi ba ba wani laifi ba ki je idan mun fita sai ki zo ki shiga ai ba komai ba komai ka gani gaskiya ka daina mun irin wannan abun ba na so dan me zaka mun faɗa sai ka dinga mun faɗa a cikin mutane ni ba na so yaya wai me yasa zaka yi min faɗa zaka min faɗa a gaban matan nan ai sai ka bari sai mun shigo ɗaki in so in zaka min faɗan ma sai ka mun ba ka ba ai sai ta raina ni zifa tun daga wajen kina zagin matan nan kina yi mata tsawa kina kiranta da jaka wawiya banza yar iska babu wani mutum a duniyar nan da zaki faɗa masa irin waɗannan buƙatun karaman a ce ransa bai so sa ba Nazifa. Ina so ki san wani abu guda. Kasancewar ta haka bai kamata a ce kina wulakanta ta ba. Dan wulakanci ba shi da kyau sam sam. Domin baki san ranar da mutum zai miki ba wata rana. To amma ai a ƙarƙashi na suke. ina da ikon da zan sa su su yi duk abin da nake so su bar duk abin da nake so a duk lokacin kuma da nake so. amma dai kin manta cewa a nan gidan ma ƙarƙashin wani ke tabbas na sani amma kai din da nake ƙarƙashin ka ai baka taba sani abu na muka musu ba ko to yanzu ga aiki zan saka ki bismillah faɗa in ji daga yau ina so mutanen nan ki rika kyautata musu kada ki ƙara musu tsawa ki zauna tare da su ku yi wasa ku yi dariya ki kasance kullum mai fara'a a gare su wannan ne aikin da nake so ki talaka talaka ne Allah ya bambanta mu da su ba zan taɓa iya haɗa inuwa ɗaya da talaka ba ko <laughs> hada wasa da dariya samun guri ani ba zan taba ba mutum daman haka ba haba da Allah haba da Allah matan nan sau uku fa tana gudu daga cikin gidan nan amma har yanzu a ce an kasa samun kwakwaran mataki ba za ku ɗauka kwakwaran mataki akan haka ba ranka ya daɗe ba irin matakin da zaban ɗauka akan baiwa Allah nan mun kulle ta mun tsare ta mun ɗaure ta amma duk lokacin da muka ɗan sake ta don ta huta sai mu neme ta mu rasa wallahi ni kaina dai abin yana ban mamaki sai kaga an rufe ko ina amma sai ka rasa ta ina take fita ko sama ko ƙasa sai ka rasa ta ina matan nan take fita abin da mamaki wallahi kun san dalilin da yasa kuka na damu idan mahaukaci ya gudu ina cewa lalle sai an nemo shi duk inda mahaukaci yake sau dubu gwara a ce yana cikin gidan mahaukata akan yana cikin gurin masu hankali saboda za su iya cutar da shi ko kuma a sami yara su ringa jifa su nan ma kun ga cutarwa ne sannan ba su da abin da za su ci babu wanka ba wanki sannan ba magani sannan ba su da inda za su je su ringa kwanciya sai bakin titi ko cikin bola gaskiya ne sannan karshe idan ba a yi sa'a ba a samu marasa imani su kashe su ko kuma a zo a yi musu fyaɗe domin su yi wani harka su ta banza ta tsafi shi sako ga na damu idan son raina ne ba na so na ga mahaukaci guda ɗaya a titi yana yawo a ce yana cikin asibiti ko kuma allah ya ba shi hankali kun fahimta haka ne to saboda haka wannan ya sa dole sai kun fita kun nemi matan nan don ba zan sakar muku ba ba ku da wani excuse sai an dawo da matan nan cikin gidan nan na sannan Allah mai hada mutane mm. dubu mai gidanmu ga mutunci ga sanin darajar jama'a amma matarsa kamar ba musulma ba kai ga sunan ba to yi shiru Alhaji na wuni? Alhaji ah, na Wani mukullin mutane. To, akwai da zan je ne so ba sai mun tafi tare to a dawo lafiya Allah ya sa a dawo lafiya dawo lafiya ba ku ba gida da wan ina ne iye eh, kwata kwata ba ku san aikin ku ba a gidan nan kuna kallo mai gidan ku zai fito ya bude mota da hannunsa kuna tsaye kuna kallo in shi zai iya kun sai ku rabu da shi ya bude to ina so ku sani ya kamata ku san kan aikin ku tun da wuri in ba haka ba kuna ji kuna gani za ku rasa lomon tuwon da za ku sa a baki wallahi kiwa Allah kiwa annabi ji hakuri kiwa binta rasulullahi tuba muke yi hakuri Mun gode hajiya. Don Allah ke haƙuri. Mun gode. Abin kenan. Na abin kenan ga gani. Yawa haka ta kama. Ba ka da kuɗi ba ka da komai. Kai sa komai ma ba ka da kuɗi sai dai haƙuri. abba wallahi ba ta jin magana duk yadda zan sa ta a gaba in yi mata faɗa ba ta ɗaukan shi a matsayin faɗa shi yasa nake so kira ta da kanku ku yi mata faɗa ku ja mata kunne saboda ni ban sani ba ko dan saboda saban da muka yi a gida ne yasa ba ta ganin ba ta ɗauka na a matsayin miji ban sani ba amma dai ba ta taɓa saba maka ba dai ko? Man dai ni ne duk abin da mata za ta yi wa mijinta tana yi min ba ta saba mu matsalar ta kenan guda ɗaya ba ta san darajar ɗan adam ba ba ta kyautata musu gaba ɗaya to ai abdulmalik wannan abu ne mai sauki wadda ni a ganina ina ganin akan matsalar ma'aikata bai kamata a ce kana daga jijiyoyin wuya haka ba saboda kowa da irin tsarinsa ni a shawarata ina ganin zai fi maka kyau a ce ka tara ma'aikatanka ka gaya musu yadda tsarin ta yake su bi ta a yadda take kuma su yi mata ladabi da biyayya saboda yarinyar tana son ka kana son ta kuma tana maka ladabi da biyayya daidai gwargwado a matsayinka na mijinta bai kamata a ce matsalar ma'aikatan gidanka ta shafi aurenka ba abba ina so mahaifi 'ya'ya ne na gari masu tarbiyya mai kyau masu ganin girman na gaba da su masu sanin darajar dan adam idan har muka ci gaba da zama haka da ita to ina da tabbacin cewa 'ya'yanmu za su iya koyan irin halayyar da take nunawa ba za su taɓa ganin darajar na gaba da su ba ballantana waɗanda suke waje 'yan adam ka tashi ka koma abdulmalik ka kawo ƙararta akan wani abu daban amma ba